jama mu yi masu kallo da surare barka mu da warhaka Sanu da sake saduwa a wani sabon shirinmu na Najeriya daya harshe dambam. Shirin Najeriya daya harshe dambam. Shiri ne wanda kafar DITV da Alheri Radio suka kirkira domin son haɗin kai a tsakanin kabilun Najeriya baki daya. Shiri ne wanda yana shiga cikin kabilu, ya shiga ta nan, ya fita ta can, ya dawo nan, ya duba nan, ya duba menene matsalar da yana faruwa tsakanin kabila da kabila mu kawo shi a nan domin mu walwale jire da tabawa. Shiri ne wanda yana ilmantarwa, shiri ne wanda yana fadakarwa, shiri ne wanda yana nishadantarwa duk a lokaci guda. wanda kowane durba ni ne abdullahi babayinsu dan yamari hasawa ke jagorantar shirin to kama yadda masu kallo da surare kun sani aladun shirin wannan a duk darabadin muna iya bakin kokari mu gayyata muku kabilu da ban da ban masu sorota kowa da kowa ya shiga domin ya ba da guduman shi a cikin shirin to ala ya ba mu ikon gayyata daya daga cikin masu roni abun da ya hausawa kuna ce masu unguwanni na wani bangare a nan cikin garin kaduna inda zai walwale mana jere da tabawa da dalilan da sa yana tare da wannan shiri a wannan lokacin to amma kafin nan zai mu ba masu kallo da surare hakuri ko gangare dai saboda kamar yadda kuna bibiyan mu kusan cewa wannan shiri na najeriya da ya harshe dambam ana yin shi awa daya ne duk cigurugurun dum gangare da yana so a ce jimulan cigurungurundum zai ce ko su gurgurundum <laughs> to muna yin sha'awa awa daya ne to amma saboda wani jale-jalen da ake yi a gida din an bar shi a minti talatin zai mu ringa zuwa muku karfe biyu da rabi insha Allahu karfe uku mun lalaba mu hada ina mu ina mu wuce to da fatan zai ku yi hakuri da mu zai ku ci gaba da bin mu sau da kafa domin gani abin da kuna so to a tashin farko kamar da na gaya muku mun gayyata wani meroni wande ba zan fada sunan shi daga bakina ba zan ba shi dama ya fada muku sunan shi da kuma inda yana yi sarauta din rika da dai bari mu fara da maka birka da zuwa shirin Najeriya da harshe dan ba da yake dai bange ka ka sa abunan din kai ba <laughs> ah, da farko dai sunana mai anguwa Abdullahi Shawai mai anguwa Makarford by Abuja Road alhamdulillahi kai dai mai anguwa makarfi road by abuja road a nan cikin garin kaduna kenan ko ok a rigasa eh, kenan na rigasa ok na doka abuja ne ya yi eh, muna karkashin sarkin sabon gari da hai malam bello alhaji kabir isa gangari da shine daga cin mu to kun ji ya fada muku cikakken sunan shi eh, mai anguwa gangari da ko gangari mai anguwa haka sa gangari da yana wani bude baki ya ja fada sunan shi to baki ba ne to kamar yadda kun sani aldun shiri din bayan mun ji sunan bakon namu muna ba da numban waya wanda ana turo sakonni bayan sakonni muna bude muku layi domin kuma ku fada albarkacin bakin ku domin ba zai mu cinye abu muka da ba to numban waya da zai ku turo sako shine sufuri uh, eh, takwa sufuri tara daya tara daya tara tara tara biyu a karshe sufuri takwas sufuri tara daya tara daya tara tara tara sai biyu a karshe wannan numban waya sako ne kadai zai ku tura mana to bari mu koma ga shi mai unguwa din mai unguwa ga ka a shirin najeriya da ya harshe dan ba kuma kana daya daga cikin wanda sun jajirce suna wato kasancewa da wannan shiri tun da ga lokacin da ya ka kirkira shiri biyu ba nan ba ma kuna daya daga ciki wanda kuna kira mu kuna kara ba mu shawarwari akan wannan shiri namu na Najeriya da ya harshe dan ba gashi a farko tashin farko watakila ina ganin wannan shine karin karo karo farko da ya shiga wato kafar DITV alheri radio yaya kai ji ranka da a yau daga ka abun da kana jin shi kana ji shi yau ga ka gashi to alhamdulillah daga lokacin da ka kira ni ka gayyace ni wannan gida mai albarka lallai na ji daɗi ban yi shirin zuwa wannan wuri ba amma sakamakon za program najeriya daya shi daya mu duk inda muka ji an ce najeriya hmm. to a kome muke muna baji mu sauran saboda najeriya ita ce asalin mu ita ce tushen mu hmm. ita ce ma addinin mu hmm. saboda a ce an zo na lafiya ake samu a yi ibada yadda ubangiji ya ce a yi to alhamdulillahi lokacin da na zo wannan gida abin da nake tunani sai na gama ya wuce haka mm. wannan gida akwai tsari akwai duk abin da ake bukata mm. na kayan ayyuka mm. to alhamdulillah na yi farin ciki da ka yace ni daga cikin waɗanda ake gayyata zuwa wannan gida mai albarka. dan kare da ya kaga mu'amala yanayin yadda saboda kan a bayan fili kana ce mu ka a bayan su eh, mutanen gida na suna da sake fuska suna da ya kaga da yanayin mu'amala a mutanen da suna cikin gida ne. Alhamdulillahi na yi farin ciki da na gani a wannan gida ina mu'amala da ma'aikatan wannan gida a waje to amma da na zo inda suke aiki sai na ga mu'amalar su ma tana da ƙarfi fiye da wanda suke a waje dalilin haka ya sa mutane za ga suna yawan sauraron DITV alheri radio saboda an ce shimfiɗa fuska ta ya fi tabarama ma ni raka da yana ji hausa wannan shimfiɗa fuska ta fi ta tabarama <laughs> ya fi na tabarama ma to alhamdulillahi takowa na gidan na fara cin karo da wani ma'aikaci hmm. wanda nake so na gan shi a rayuwata hmm. shine abubakar ladan eh. kuma na gan shi kuma ya karbe ni hannu biyu eh. lalle na yi farin ciki da wannan gida na yi farin ciki da wannan rayuwa. so eh, ranka raje a matsayin ka ne wanda kana biya biya shirin nigeria da ya harshe dan ba kamar yadda ka ji an kirkira wannan shiri saboda hadin kai al'ummar nigeria ne baki daya hmm. na farko muna shiga mu fita mu duba matsalolin da yana shiga cikin al'umma mu kawo shi domin wurare da da ba amma makasudin shirin shine yaya za a yi a hada karfi da karfi Najeriya ta zama ta zam Najeriya daya ne amma ta kara zama guda daya din to a matsayin ka wanda kana bibiya mu duk wanda ya zo na kujeran wannan muna mishi tambaya domin an ce dan adam ajizi ne mm. kana nan guda tara baki kai goma sha tara ne so a irin shirye-shiryen mu ranka da wani abu ne kage muna yi wanda watakila muna da bukata jala domin abun ya zo muku a yadda kuna so to alhamdulillahi a wannan program na najeriya ɗaya al'ada ɗaya hmm. to in dai wance ya yi daidai ba hmm. sai dai na ce a gyare-gyaren ba su da yawa to a fada mana guda daya gyare-gyaren ba su da yawa hmm. har kullum in aka zo maganan najeriya ɗaya harshe ɗaya a gyaran da nake so ne ko kuma ce tunatarwa shine kamar inda ka gayyace ni a mazauna ne mai anguwa to yana da kyau har kullum in za a zauna irin magana na najeriya ɗaya harshe ɗaya don a fahimci juna yana da kyau in an gayyaci basaraki na wannan bangare a gayyaci basaraki na wancan bangaren saboda a tattauna a kawo batutuwa yadda za a gyara zamantakewa da mu'amala na rayuwa mm. ah, musamman ka gani mai anguwa ne na makarford by abuja mm. a yanki na babu yare da yawa mm. to amma aka ce maganan kasuwa kasuwa akwai yarika da yawa kila bangare na akwai kasuwa ko akwai makaranta to yare na zuwa to ah, wancan kabila ba lalai kabila ɗaya da mutanen da nake wakilta ba to amma sakamakon muna zama mu sarakuna irin wannan farfajiya mai albarka mm. a dan yankin can zai kira waya yi ma shugaban shi tambaya dan yanki na zai kira waya ma shugaban tambaya mm. to aka sai a samu daidaiton tafiya mm. wanda in an haɗa ko ina za ka ga kamar dama a ake to har irin gyare-gyaren nan muke bukata kullum a ringa haɗa kan shugabanni saboda talakawa su ma koyi da irin wannan zamantakewa um, ranka da uh, a matsayin ka ne mai unguwa Allah ya sa kai matashi ne kuma hausawa sun ce matasa su ne kashin bayan al'umma duk abun da kage an ce an yi abun kirikiri ko na rashin kirikiri akwai na zai ga matasa ne mm. a matsayin ka ne matashi mai rauni ka dade wani gudumawa kake ba ka musamman ga su matasa din wurin girin cewa sun ba da guduma an hada karfi da karfi an samu zaman lafiya da kunciyar hankali da ci gaban al'umma musamman kasanmu najeriya to alhamdulillahi ah, babu abin da zan ci sirin ce mun gode mu allah da yi a wannan lokaci muna raye kuma zaunin na shugabanni muna da kananan shekaru irin mu najeriya take bukata wanda za su taimake ta wanda za su sa mata abin ba haushi ba a hakullin kaga matashi shine shugaban gobe da ba mu bane amma yanzu mu ne wata rana ba mu bane ƴaƴan mu ne a kullum in aka ga yaro ya taso abin da ya kamata a fara bashi a bashi ilimi an ba shi ilimi a jashi a jiki in mm. aka jashi a jiki da nan daga nan ne za a yi control din shi mm. a mu shugabanni abin da ya kamata mu rike shine mu rike gaskiya da amana mm. a wurin mu shine za ka ga yara sun koya su ma sun zama shugabanni mu ma da ka ga mu a haka da ba haka muka ga ana yi wa da ba a ga mu a haka ba to dole ne a mazun ne shugabanni mu kwatanta gaskiya da adalci dan na ƙasa da musu koyi har kullum ana cewa shugabanni shugabanni suna da matsala ba shugabanni ke da matsala mm. rashin gaskiya da rashin adalci shi kawo matsaloli zaka ga matashi an mm. kasa matar din shi mm. zai ci ai wani ma haka ga yana yi a'a kullum shugaba aka ce kai shugaba ne ka kwatanta abin da na baya da kai zai koya shine gaskiya da adalci gaskiya da adalci adalci shine na ƙasa da kai zai yi koyi da kai waye na ƙasa da kai shine matashi wanda zai taso gobe mm. to har kullum muna kira shi duk wanda Allah ya bashi jagoranci mm. ba shi bane jagora al'umma shi ne su ne jagorori mm. shine ka yi abin da za su kalle ka in kai abin da za su kalle ka tabbas za su aikata abu mai kyau to har kullum abin da nake kira kenan to muna godiya to kun ji kadan daga cikin wato eh, eh, eh, jan hankali da mai girma wato ɗagaci ko mai unguwa mai unguwa mai road da ke nan rigasa garin kaduna inda ya yi jan hankali ga yan shi matasa kare ku ji an ce matasa to matashi roni ne wannan akwai bambam ko ni zai na ya kana ce ranka daidai to da fatan zai ku ci gaba da bi da kuma amfani da irin kiran da ana yi domin a kara jan hankalin al'umman kasar mu Najeriya domin a gudu tare a sira tare to kamar yadda mu ba ku namban waya na tura sakonni yanzu zai mu fara da karanta sakonni ku ala bershi daga baya zai mu bude layi domin mu ji ta ku musamman ku matasa da ka irin guman da zai ku ba kasan ku domin a hadu a gudu a sirata a gudu tare a tare ko ranka daidai gaskiya ne mhm. to kawai da na faɗa muku number 1 na sufuri takwas sufuri tara daya tara daya tara tara tara biyu a karshe shine na sako a tashin farko akwai wannan da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sunana baba daga indabo eh, daga indabo kemis baba yusuf ina muku barka da warhaka sannan ina yi ba ko barka da zuwa da fatan ya zo lafiya kuma tabbas akwai guduman da matasa za su bayar zai su ba kasansu wurin gani an hada karfi da karfe an samu zaman lafiya to mun gode abakar eh, baba wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah sunana maryam sunana maryam abubakar wacce aka fi sani da uh, maryam din hajiya mama maryam daga babelina abba plaza kasuwa birci ta ce kuna yi muna ji dadi a yau menene ya sa buku doka biyarbawa kun kawo shi a cikin shirin don ka da ka ji kita kukanta maryam yarinya hajiya mama maryam ta ce me yasa bi mu kawo yarbawa to maryam idan kana tare da mu ai muna yin kokari ko gangare dai babu kabilan da ba makawo shi nan shi yasa ma kuka ji sunan shi Najeriya daya harshe da ambar da fatan ke ma a musulun ka ne yarbawa tun da kayan wannan magana to kai Maryam na gan kai yarbawa ne <laughs> wannan haka yake sai wannan ya ce salam sunana Salisu Muhammad ina yi ma baki ko. deko barka da zuwa wannan fili da fatan zai su koma lafiya to malam salisu do allah idan zai a yi rubutu a sa cikakken adres wato kamar ni sai ka ce na abdullahi baba yusu daga ditv wannan yana da kyau zai a san wani abdullahi ne amma ka ce salisu suna da yawa ko gangare dai yanzu ba gashi wani ya ce yana karkashin mai anguwa gangare ba karkashin sarkin sabon gari rike da hayin malam bello alhaji kabiru isa gangare da to kaji ah, shi ne sarkin mu wana ya ce assalamu alaikum shirin najeriya daya harshe dambam sunana baban gaje officer alal hakika ni masoyin wannan shiri ne kuma ina tare da ku in magana gudumawa ne da matasa zai su bayar to ina ɗaya daga cikin matasan da nake kira da yanwana da cewa kowa ya rungumi sana'a domin rashin sana'a shi ne ke kawo matsala a tsakanin matasa kaji abu da baban gaji ya ce wannan ya ce sunana muhammad talib kajuru daga garin kajuru duk da cewa a yau bana tare da ku amma zuciya na tare da wannan shiri ina muku fata alheri da fata zai ku tashi lafiya to iri mutane nan ne wanda ko ba sa tare da ba sun ba sa gari amma zuciyarsu yana cikin shirin eto eh, muhammad talif mun gode kishin najeriya wannan ya ce salam najeriya ɗaya harshe daban suna na eh, eh, sg sg daga jalingo kwana biyu dai har yanzu muna jin ku shiru da fatan zai ajala jala mana startime to muna godiya ana kan aiki in ala da wannan ya ce salam Eh, sunana ya ce salam wannan shiri yana karatar da ni ina muku fata alheri daga Hussaini S. Ya'u sabon gari Hunkuyi Kudan local government Kaduna state to mun gode wannan ya ce eh, gaskiya wannan shirin yana nishadantarwa da fadakarwa da fatan wannan rage lokaci zai daidaita <laughs> to wana kuya hakuri ai ana cikin jale-jale ne in ana yada kuma zai zo yin da na so mun gode to za ku yi hakuri da mu domin gaskiya lokacin namu ba yawa wanda bai su ji an karanta sakonnin su ba su yi hakuri bari mu je ga ku masu kallo da surare mu ba ku nomban waya domin ku kira ku faɗi albarkacin bakin ku musamman akan gudumawan da matasa zai su bayar wurin gani an samu haɗin kai a ƙasar mu najeriya nomban wayanda zai ku kira sufuri takwas daya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku sai biyar a karshe ko kuma sufuri tara sufuri shida biyar daya hudu uku shida tara tara a karshe wannan nomban waya zai ku kira ne ku faɗi albarkacin bakin ku akan gudunmawan da matasa ya kamata su ba kansu da kasansu wurin ganin an samu zaman lafiya wannan haka yake halo

sunana yakubu luka a ji daɗi barakallahu to yakubu luka ina gani sai ka dan ja baya daga akwatin telebijin naka haka na yi kana kusa da akwatin rediyo to muna tare da ke ina ma wannan bako barka da zuwa to bako yana tare da ke yakubu luka na ji daɗin wannan shiri nashi abinda zan gaya ma mu da muka zama matasa hmm. da da muka iske kanmu bari mu yi abin da za mu kawo zaman lafiya hmm. domin su matasa ne suke kawo tashin hankali hmm. kuma duk inda ka iske son ka ka yarda ka bar zaman lafiya hmm. Allah ba mu zaman lafiya ga baki daya a Najeriya amin ku nuka amin mun gode mun gode sosai shi yakubu luka ya yi kira ga matasa shi ma kan eh, su ba da guduma kamar kiran da yi wurin gani an samu wato matashi matashi eh. shine kashin bayan al'umma ke shi bayan al'umma eh duk lokacin da matashi lalace kama al'umma ce ta lalace okay to shi ake so yadda matashi ta so a taimake shi a gaya mai gaskiya a nuna mai abin da ya kamata yi mm. saboda matashi da kake ganin shi mm. shine yau shine gobe mm. shine yau matashi shine zaka gani a kujeran gwamna mm. shugaban kasa mm. kujeran malamai ma eh. alo eh, wa alaikum salam to malam yusuf tanimu ala taimaki bc lafiya kallo yana ji ku rana mm. wadda kuma dawo hankali da ya ga matasa mm. don matasa su ne cikin mm. kan wani ci gaba da kuma al'umma a ƙasa gaskiya ne haɗakan da za su kawo mana da cikin baya da za su ba na kamar yadda mai shirya waya ba ne na gaba da ba mu ba ne yau haka waye gari mu ne to kuma kuma za a ga cewa ba mu ba ne. ba Bara shi. Yan mu har kai da jikoki. saboda haka haɗa kansu ci gaban mu da rayuwar mu shi ne kan gaba da koga wani al'umma ba su ko ku kasa da ci gaba da hmm, an samu wani haɗin kan matasa hmm. haka Allah shi taimake mu a tashi lafiya to amma kuma Allah kai ka gida lafiya amin mun gode bisi eh, to kaji shi ma wani mai anguwa din ne a lankushe eh, na je akwai amma dai biri shiru eh, kar a ji mutuwa mai roni a baki na wannan <laughs> haka yake alo wato eh, ranka da wani abu da yana yana ba mamaki hmm. duk inda ka ji ana magana matashi matashi matashi to matasan wannan eh, idan ana yi wani abu kirki zai ka kai matasa da su ne a jagaba idan ana yi wani abun da ba na kirki ba zai ga matasa dina shine gaba kuma matashi na zai je na kallon tv ya ga mai girman president zai ce ah dama na zama eh, wana shugaban kasa ko ya ga governor zai ce amma babu yadda ya shirya ma kanshi foundation ne zama irin wannan mutum sai ka ga matashi in ana magana shaye shaye su ne a wuridin alhalin idan ka bata kinka da shaye shaye ko aikata abun da ba shi da kyau musamman irin sarasuka da ya yi yawa yanzu kage matasa sun je da makami wai yana yi abu na a karshe ya rayuwa mutum zai zo yana da kyau mutum ya tabbatar da ya gina ma shi rayuwa mai kyau wanda zai ka an ce tun yaro yana yana kalmi zai ce yaro kirki idan ka girma zai ce wannan babban kirki idan ka zama sofo zai ce wannan sofon kirki amma daga da ka lalace eh, eh, eh, rayuwanki zai a ce wannan eh, wannan yaron banza ne sorry na yi amfani da kalman da bai kamata ba amma dai shi ne ya ja zai a ce wannan ya girma zai a ce buban banza ne a karshe ya sufa sai a ce wannan sufan banza ne saboda yadda ya gina rayuwar shi babu alheri a ciki to hmm. yana da kyau dai matasan wannan mu hada kirefi da kirefi mu tabbatar da mun mun kirkira ma kasa mu da kasa mu zama lafiya domin a gudu tare a tsira tare ah, ranka da a karshe Eh, ne kana so ka fada wanda watakila bintu turiye ka ba musamman ga mutanen da suna tare da mu yanzu haka to alhamdulillahi a ƙarshe daidai lokaci na hararan mu a ni kira zan yi ga iyaye a dinga sa ido a yara mm-hmm. a allah ya baka yaro ba ya baka mai dinka alfahari da shi mm-hmm. a ya baka ne don ranar gobe zai tambaye ka akan tarbiyyarsa mm-hmm. a yawanci lalacewar yara ko matasa rauni da ake samu ana samun shi ne daga iyaye iyaye su suke goyon bayan yaran su kan wasu awar suke aikatawa mm. a da uba ba shi zai haifi yaro ba amma wani uban ne zai ba shi tarbiyya mm. ina fito a kofar gida zaka ce yaro bari zai bari saboda sakamakon tarbiyya an hada an hada karfi wannan gaskiya ne da kullun ni to da fatan dai waɗanda aka yi domin nasu sun ji kuma za su dawo su hada karfi da karfe a haifar ma da ka samu zaman eh, lafiya akwai alhaji yusuf mai zinin gido a kasuwan birci ya ce yana maka barka da zuwa akwai umar da duka da suna muka barka da zuwa to a madadin rankatakap shugaban kafar sadarwa na ditv alheri radio dr hakim baba ahmad a madadin shugabannin gidan tun daga sama har kasa a madadin repli namu gangiride nan kuma akwai samson haya-haya sani a kasa kuma kowaye oho nake cewa ku ci gaba da kasancewa da wannan kafa na DITV da alheri radio sannan ku ci gaba da kasancewa da shiri Najeriya daya harshe dan na bye bye Najeriya